da talatin da bakwai bayan hijira wanda shine goma sha tara ga watan shida na shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya muna karatu a cikin suratul an'am daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a bauchi muna roƙon allah ya karɓa mana kuma ya bamu albarkan wannan wata mai alfarma wata ramadan mun tsaya a ayata ta saba'in daidai yau za mu tashi daga aya ta saba'in da ɗaya zuwa abin da ya sauwaka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب حيران له له أصحاب له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق الحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل وبنجي يتشكتي أندعو من دون الله shin za mu bauta wa wani wanda ba Allah ba ko za mu kirayi wani koma bayan Allah ma la yanfa'una abinda ba zai amfanar da mu ba wala yadurruna kuma ba zai iya cutar da mu ba wa nuraddu ala aqabina kuma a mai da mu kan bayan dugadugan mu bi mana a mai da mu mu koma ruwa ba'da in hadana Allah bayan Allah ya shiryar da mu kalladhi stahwathu ash-shayatin fil ard kamar wanda shaidanu suka batar da shi a cikin ƙasa hairan yana cikin rudani lahu ashabun yad'unahu ila alhuda tina wanda yake da abokan tafiya waɗanda su kuma suke kiransa zuwa kan hanya ta daidai din suna cewa ka zo gare mu kul ce da su inna hudallahi huwal huda ce da su lallai shiriyar Allah ita ce shiriya wadda zambi wa umirna linuslima lirabbil alamin kuma an umarce mu da mu miƙa wuya ga Allah ubangijin halittu wa an aqimu salata wattaqu kuma wato kace da su ku mi ku tsai da sallah kuma ku yi takawa ga Allah wa huwa allazi ilayhi tuhsharun shine kuma wannan da gare shi ne ake tattara ku wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq shine kuma wanda ya kagi halittar sammai da ƙasa bisa gaskiya wa yauma yaqulu kun fayakun kuma ka tuna da ranar da ubangiji zai ce kasance kuma sai abin da ya can ya kasance qauluhul haqq zancensa shine na gaskiya walahul mulku yau yawma yin fi sur kuma gare shi ne mulki yake a ranar da za a yi busa cikin kaho alimul ghaibi wash shahada Allah shine masanin abin da ke boye da abin da ke bayyane wa huwal hakim Shi ne mai hikima cikin dukkan abin da ya zartar alkhabir kuma masani kwararre wanda zai ba da labari akan dukkan abin da aka aikata ubangiji maɗaukakin sarki wajen tabbatar da aƙida da tabbatar da tauhidi da dasa asalin ma'anar la ilaha illallah a cikin zukatan bayi Allah ya ce wa annabi sallallahu ya tambayi mutane mushrikai masu cewa a bauta wa wani Allah ko a haɗa Allah tare da wani a cikin bauta ko masu cewa a yi hakan ko masu yin hakan ka tambaye su ka ce da su a nadu'u min dunillah ai a na'budu ghairallah yanzu za mu bauta wa wani wanda ba Allah ba don da'awa ai addu'a yakan zo da ma'anan ibada a cikin alkur'ani wa man adallu mimman yad'u kaga kaga kaga kaga du'a aka ce mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an sai ce wa kanu bi ibadatihim kafirin bai ce wa kanu bi du'aihim ba fadalla ala anna du'a huwa al-ibada wannan ya nuna cewa addu'a shine ibada don haka kul anad'u min dunillah bi mana ana'budu min dunillah shi yasa a ko ina kake ji ana ce maka karka roki wani wanda ba Allah ba domin roƙonsa bauta masa ne duk wanda ka roƙa wanda ba Allah ba ka bauta masa roƙo irin wanda ba a roƙon a lokacin sai Allah ba wai roƙo na ba ni naira ɗari kaza ba ni kaza ba ni kaza ba irin wannan roƙon ba roƙo irin wanda ake yi an zahadil ghaib wanda za ka ɗaga hannu ka yi addu'a irin wannan addu'ar ba wanda ake sa sunansa sai Allah saboda addu'a huwal ibada in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace addu'a umukhul ibada addu'a ita ce kamar bargo kamar kwakwalwa ma na asalin ibada an gane ko wa ad'u rabbi ata alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya falamma atazalahum wa ma ya'buduna bai ce wa ma yad'una ba an gane sai ya nuna cewa addu'a huwal ibada don haka kul anad'u min dunillah bi mana ana abudu min dunillah ma la yanfa'una wa la yadurruna ay ma la yamliku naf'a wala darra lana wala dur wanda bai wanda ba sa mulkin ba sa iya samar mana amfani kuma ba sa iya cutar da mu samun abin da duk muka samu na amfani na lafiya ko arziki ko abin da muke bukata na alkhairi daga Allah yake ba daga gare su yake ba ko kai da kake bauta wani wanda ba Allah ba ka san in ka samu alheri Allah ne wala yadurruna kuma in cuta ta same ka Allah ne don haka me zai sa ka riki wani wanda cuta da amfani ba hannunsa suke ba wa nuraddu ala aqabina ay wa nuraddu ila al-kufr cewa kuma mu sake komawa ruwa bayan Allah ya shiryar da mu ar alal ala shine Arridda, mutum yayi ridda kenan ya juya da baya shine kuma Ali'n Tilabu ila al-aqab wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqaib ala ala aqabi ala aqabikum bimana eh, eh, eh, bimana ku koma zuwa kan kafirci kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin abinda da ke nuna wato gardin imani a jikin mutum ya riga ya shiga zuciyarsa shine an ya yakraha an da ilal kufur mutum ya je yana jin kyamar kafirci bayan Allah ya tsere da shi daga kafircin kama ya karhu an yi kuzafa finnar kamar yadda kake kin karka shiga wuta haka kake kin karka koma kafirci to kamar haka ne ka ce yanzu bayan Allah ya tsere da mu kuma za mu koma da baya mu koma ruwa mu koma kafirci ba da hadana Allah Ba da waffaqana Allahu azza wa jalla ila alhidayati wa rushd bayan Allah ya shirya da mu kan tafarki madaidaici yanzu ma yi haka kallazi tahwatu shayatin fil ardi ay kallazi adarrat kallazi adallatu shayatin kamar yadda katada ya fassara yanzu bayan Allah ya shirya da mu sai mu koma ga ɓata, kamar mutumin da za a ce ga shedanu anan ga abokan tafiyarsa anan sai shaidanu suka batar da shi daga asalin hanya da yake kai na zuwa garin da zai je an gane ko shine istahwatu shayatin istahwa an ciro shi ne daga kalmar hawa ya wa huwa al-isra'u ila shai, mutum ya tafi abu da sauri don haka kamar da sauri shaidan ya kwace masa wato basirarsa sai koma wata hanyar bayan yana kan wannan hanyar sai shaidanu suka kautar da shi da sauri sai ya bata shine ma'anan wannan kallabi tahwatu an gane fa ka annama kharra minas sama'i fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu to wannan tahwi din shine ma'anan istahwatu shayatin bi ma'ana adallatu fil ardi wato a kasan a kasa yana cikin tafiya ne a kasa akan hanya sai kawai shedan ya sa ya kauce daga kan hanyar da yake hairan lahu ashabun yad'unahu ila al-huda tina hairan dinnan mansubun ne alal al-haliyya bimana hala kaunihi mutahayyiran ta'ihan mutaraddidan la yadri aina yadhhabu wala kaifa yasna mutumin da yake cikin rudani ya rikice ya rude al'amuransa sun dagule masa to haka kuke so in zamo kamar mutumin da ya rikice bayan shedan ya ruda shi lahu ashabun yad'unahu ila al-huda kina bima'ana lahu rufaqa wa rufaqa uqala mu'minun yad'unahu ila al-huda ay yad'unahu ila at-tariq al-mustaqim yaquluna lahu itina ay iti ila at-tariq al-mustaqim walhaq bina wanzamma ilai abin nan ilaina kamar a ce mutum ne yana tare da yan uwansa suna cikin tafiya za a tafi wani gari kuma su sun fi shi sanin hanya ai mutum za ka ga inda kana jin tsoron kaɓata za ga mutum yana mai da hankali akan wanda duk ya ga ya san hanya shi yake bi kana tafiya ne a cikin mota za ka yi tafiya kamar ka ɗauki takaitaccen misali daga nan za ka je za ka yi tafiya za ka tafi kano sai ka fita daga nan kai kuma baƙo ne a nan gari sai ga motoci an yi ayari ana cikin tafiya convoy in ka fita daga nan in ka je wunti ai hanyoyin za su rabu wadda ta yi da kai ta can ta hagu za ta tafi da kai ta hanyar jos ne ko in kai haka kuma ka je ka miƙe ta can ka tafi waye wannan za ta iya tafiya da kai in ka miƙe santa za ta kai ka gombe dama in kai haka kuma za ta je ɗaya za ta je kano ɗaya za ta je maiduguri in ka je can ka je bypass to na ɗaya za ka yi kana cikin tafiya kai kuma kano za ka je a wannan hanyar bayan kano ɗin akwai hanyoyin garuruwa guda uku daban kai tun daga nan ba an ka koma da baya kuma za ka yi da ta fawa kwalewa don haka kai kana ana cikin tafiya kawai sai ka kauce kai da kanka sai waɗannan ɗin kuma ba su yi fushi ba suna ce ka zo ta nan kai kuma kana bin hanyar abinda zuciyarka kawai ta baka kace kai za ta amfani da basirarka kana da basirar baka da ita gashi mutane suna tare kuma duk ɗan gari ne sun san hanya to kamar haka ne hanyar imani ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana kan hanya madaidaiciya yana ta kiranka ka bi tauhidi ka bi sunna kawai sai waɗansu kuma suka suka juya ka kuma sai ka yarda kun gane batar to kamar wannan mutumin ne shine Allah ce kalla da istahwatu shayatin fil ard duk wanda ya sake hanyar Allah hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga tauhidi ga sunna amma waɗansu kuma suna kiransa zuwa wani abu na bid'a ko na shirka kuma sai ya bi su to kamar wanda shedan ne ya kautar da shi ya bi hanyar da ba ita ce ba ya bar wannan kombo din sun tafi kuma ba za su dawo ba manzon Allah ya wuce ya barka jama'a an fahimci wannan misalin walillahi al-masalul a'la kun san duk wani misali na karshe a wajen basira sai alqur'ani shine yace lahu ashabun yad'unahu ila al-huda kina yana da abokan tafiya suna tafiya tare suna kiransa zuwa ga shiriya suna ce ka zo nan har ma suna hakuri suna ce zo shi kuma yake bi su kul inna hudallahi huwal huda Allah ya ce ka ce da su shiriyar Allah ita ce shiriya wannan hanyar ta Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ta daidai kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard hanyar Allah wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim don haka hanyar Allah hanyar manzan Allah sallama ita ce hanyar shirya dole mu bita ita ce kadai za ta iya kai mu zuwa gaci kowace hanya muka bi wanda ba ita ba kuma za ta ɓatar da mu za mu je sharhi cikakke akan wannan a can kusa da karshen surar wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ubangiji ya ce kul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin kuma an umarce mu mu mika wuya ga Allah kadai mu bi tafarkin Allah mu miƙa wuya mu kadaita wato mu kadaita shi shi kaɗansa a cikin bauta wa an aqimu salata wattaqu kuma ku tsayi da sallah ku mi ku mai da hankali akan sallah kuma ku yi takawa zuwa ga Allah wa annahu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun kuma Allah shine wannan wanda wato zuwa gare shi ne duka za a tattara ku a ranar kiyama yawmul hashr kenan ranar da Allah zai sa a tara mutane gaba daya mutu ina ila da suna tafiya zuwa wurin da ake ta kiransu sai zo su haɗu a wurin gaba ɗaya shine ma'anan ilaihi tusharu wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq shine wannan Allah wanda ya halicci samai da ƙasa da gaskiya ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ba don wasa bane Allah halice su sai don gaskiya gaskiyar ita ce don abauta masa wa yawma yaqulu kun fayakun to wannan wa yawman mansub ne me yasa aka yi nasabin sa dukkan su dai sun yi ittifaki cewa an yi nasabin sa ne alal maf'uliyya to menene ya fa'ala shi suka ce ko dai zama wawun din nan adafi ne akan wato khalaqa sai zama wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda wa huwa alladhi khalaqa yawma yakunu yawma yakunu kun fayakun sai zama shi ma maf'ulun bihi ne adafi akan khalaqa an fahimta ko kuma ya zama wannan yauma maɗin an yi nasabinsa ne a kan, wato abin nan an yi nasabinsa ne a kan fi'ili wanda yake Shi ne wazkur yauma yaqulu kun fayakun kenan kamar yadda aka saba wa yau yauma yunadihim fayaqulu wa yau yauma na nadu shuraka'i duk irin wancan ana takadirin wazkur wa yau mai yakulu kun fa yakulu Allah ce ka tuna ko kuma ubangiji shine mai shine wanda ya halici ranar da ko ya kaddara tabbatuwar ranar da Allah zai ce kasance kuma ya kasance qauluhu alhaq wato fadin Allah zancen Allah shine na gaskiya ranar da Allah zai ce kiyama kasance sai ya kasance wato muna nan ana cikin harkoki kamar da muka sha ana cikin al'amura kawai sai Allah ya ce yau tashin kiyama yayi kuma wallahi yayi kun yawmal qiyamati fayakunu yawmal qiyama yau ne ranar kiyama shikenan ranar kuma da Allah ya sa ina ranar ne za a yi shi sa Allah yake cewa wa indahu ai yana wurin sa ne ba wanda yake da ranar da za a yi tashin kiyama sai shi to shine ma'anar ranar da Allah zai ce kasance sai ya kasance qauluhul haq zancen Allah shine na gaskiya walahul mulku yawma yunfaqu fis-sur kuma shine Allah mai mulki a ranar da za a yi busa cikin kahu. wannan yauman shi ma mai sa aka yi nasabinsa shi ko dai zama takadirinsa alal maf'udiya ne ko kuma alal zarfiya walakul mulku yawma yunfaqu fi sur sai zama in kace alal maf'udiya ne sai zama adafi ne akan wa yawma wancan na bayan ai an ce khalaqat samawati wal arda sai aka sake ce wa to wannan wa yawman shi ma sake zama adafi ne akan wancan wa yawman bayan sai ka masa yanda kai wa wancan ko kuma ka ce wa yau mai zama alal zarfiya ne wa lahul mulku yauma bi mana wato muta'alliqun ne bi lahul mulk yana da mulki yau, shi ne mulkin yauma yunfaqu fi su sai zama kaman yanda Allah yake ce maliki yaumiddin ai Allah shine mai mulki na ranan sauran ranakun ma Allah ne mai mulki an gane yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a kaga duranan kiyama ne wal amru yawma idhin lillah to shine ma'anan yawma yunfaqu fi sur Allah shine mai mulki a wannan ranar kowace rana ma Allah ne mai mulki amma ranar ne mulkin zai fi bayyana wanda bai yarda a nan Allah ne mai mulki ba ma a ranar zai yarda saboda a ranar zai ce Allah zai ce limanil mulkul yawma sai Allah ya bada amsa da kansa ya ce billahi alwahidil qahar kaga shine walahul mulku yawma yunfakhu fis sur yawma yunfakhu fis sur ranar da za a yi annafhu fis sur to menene as-sur anan waɗansu malamai suka ce asur jam'i ne na asura bi mana yauma tunfaku al'arwa'u fi suwari fatahya fi fatahya ranar da za a yi busa a cikin asur wato eh, kana ganin mutane kamar hotuna saboda asalin mu ɗan adam ai akwai ruhi akwai gangan jiki ko ruhin shine kamar negative in aka yi hoto sannan gangan jikin kuma shine kaman print out din da ake yi in ka ɗauki hoto wanda aka yi printing da shi da negative din wanne ne fi fitowa fili wanda aka yi printing amma wanne ne fi amfani negative din to in aka zo ɗaukan ranmu ai za a cire negative din sai a bar wannan hoton shi yasa zai lalace kamar yadda hoto ma yake iya lalacewa in aka zo ranar kiyama wannan negative din ne ko za a daddora masa waye sai a sake printing ka sai ka sake tasowa to in aka ɗauki wannan ruhin aka sa kamar kai ka zama kamar hoto ne shine fisur yun faqu bi mana za a yi busan rai sai a ɗauko ran sai a sa maka fisur fatah ya sai ka tashi ka zama mutum an gane ko kuma yawma mai yin fisur asur bi ma'ana wato alkarni alladhi yanfuku fihi malakul qarn wato kahon nan wanda mala'ika wanda aka bashi kahon da zai yi busa a ciki zai yi busa shine manan asur domin akwai riwaya a cikin hadisi da aka tambaya na san masur menene asur shine annabi sai ce alqarn shine kaho an fahimci wannan ko saboda za a yi busa a cikin kaho shine zai zama farkon abin da za a fara abunan nan din tashin kiyama kun san za a yi busan kaho har sau uku akwai busan kaho na farko shine wanda ake ce nafkatu alfaza wanda mutane za su jijjiga za su rikice za a rude shine watara nasa sukara kaga mutane sun zama kamar sun sha giya wa ma hum bi sukara ba wani giyan da suka sha walakin na azaballahi shadid bala'i kawai suka gani sun manufi fihi ukura sai a sake yin busan kaho shine nafhatu al-sa'iq sai kowa ya fadi ya mutu fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sannan sai a sake yi kuma sun manufi fihi ukura fa idahum qiyamun yanzuru ana yin busa kuma yawma yaqumun nasu li rabbil alamin kowa sai ya tashi kuma sai a tafi wurin ubangiji to waɗannan busan guda uku shine nan yunfaku fi su an gane ko wato wannan kahon wani abu ne halittar Allah ne mai girma wanda Allah maɗaukakin sarki ya halitta sai ya bawa wani daga cikin mala'iku wannan mala'ikun ya zo a cikin wasu ruwayoyi ana ce masa israfil manzon Allah sallallahu ya kira shi da suna israfil Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil an fahimta ko shi yasa imamu muslim Allah ya shi imam ibnu kafir Allah ya masa rahama daidai karkashin wannan ayar da muke karantawa sai kawo wani hadisi sai ce ranar da wato mala'ika israfil zai yi busa ya faɗe shi da sunansa kuma sai ce rawahu muslim ya ce imam muslim mai roito amma nan ya yi kuskure ne ba imam muslim bai roito wannan hadisin ba asalin riwayan da ta inganta din shine da ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato kaifa un'am wa qad iltaqama sahibul qarni al wa hanna jabhatahu wa asgha sam'ahu yantaziru an yu'mara an yanfuka fayanfuk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta yani zan ji daɗi ne har in take yi ta sharholiya irin naku alhali na san da cewa bayan Allah ya halicci mala'ika ya halicci ƙaho sai ɗauki ƙahon sai ya bashi ƙahon ya ce ya riƙe akwai lokacin da Allah zai ce ya hura shi kuma saboda tsananin tsoro da biyayya dama jiya mun karanta Allah ce wahum la yufarritu mala'iku ba sa ba sa sakaci a aiki ba sa wasa a aiki sannan kuma la asuna Allah ma amarahum ba sa wasa da umarnin Allah sai dauki kafan sai ya sa a bakin sa sai ya gunshi iska wa hanna jabhatahu har yayi irin goshin sa ya nannade irin yanda mutum in ya gama tattara iska yana shiri ya yi haka kawai yana jira ne Allah ya ce ya hura yana jira ne kawai Allah ya ce ya hura a yanzu hakan nan ma yana haka don haka kowa a cikinmu kawai ya zauna ya shirya Allah yana ce ya hura kuma zai hura shi ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullahi ma za na kuma mai za mu ce akan wannan annabi ya ce kawai ku ce Allah wa ni'imar wakil amma ta faru ta tsari an fahimta to ne yau mai yunfa fi su shi wannan daukaji wanda ya tabbata ita wannan riwayar ita ce wadda ta tabbata kamar yadda aka ruwaito ta daga jabir dan abdullahi da anas dan malik da abdullahi bin abbas da abu sa'id al-khudri da wasu cikin sahabbai kuma albani ya kawo wannan riwayan ya inganta ta cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 1079 to shine Allah madaukin sarki ce alimul ghaibi wash shahada Allah shine masanin gaibi da abin da yake bayyana abin da yake koye da abin da yake bayyana duk Allah ya sani kamar yadda Allah ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqim bil layli wa sarimun bin nahar da abin da yake fili da abin da yake koye duk aurin Allah iri ɗaya ne wa huwa alhakimul khabir Allah shine mai hikima cikin dukkan abin da yake yi alkhabiru kuma shine masani kuma mai bada labari ga abin da ake aikatawa me Allah ya ce وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما ربي لأكون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر Ubangiji ya ce ka tuna yayin da annabi Ibrahimu ya ce da babansa azara a tattahidu asnaman aliha shin kai gumaka kake riƙa a matsayin abun bauta a matsayin iyayen giji ababen bauta inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lallai ni kan ina ganin ka da kai da mutanenka a cikin bata mabayyaniya wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard kamar haka ne muke nuna wa ibrahimu wato mulki ko kuma wato ayoyi da hujjoji da suke nuna mulkin sammai da ƙasa wal yakuna minal muqinin don annabi Ibrahim din ya zama cikin masu sakankancewa falamma janna alaihi al-lailu ra'a ba yayin da dare ya sauka a kansa ya lullube shi sai ya ga tauraro kala sai ya ce da mutanensa haza rabbi wannan shine ubangiji na ko falamma afala yayin da wannan tauraro ya bata kala la uhibbul atilin sai ce ni bana son abubuwa masu bata a matsayin ubangiji falamma ra alkamara bazigan yayin da ya ga wata ya bayyana kala hada rabbi sai ya ce wannan shine ubangiji na ko falamma afala yayin da wata ya bace kala la illam yahdini rabbi sai ce lallai ni kan dai in ubangiji na bai shirya da ni ba la na min alqaumi dallin to lallai tabbas zan kasance cikin mutane batattu falamma ra ash-shamsa bazighatan yayin da kuwa ya ga rana ta fito ta bayyana baro baro qala hadha rabbi sai ya ce wannan ne ubangiji na ko ka hada akbar ai wannan kan shine babban su falamma afalat yayin da rana ita ma ta ɓace ƙala sai ya ce ya kaumi ya ku mutane na inni bari ma tushrikun ni kan na barranta ga barin abin da kuke shirka da su inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa ni kan na fuskantar da fuskata ta hanyar bauta zuwa ga wanda ya kage halittar sammai da ƙasa hanifan ina mai karkata daga shirka zuwa ga tauhidi nasa wa ma ana minal mushrikin kuma da ɗaini kan bana cikin masu shirka Allah yana ba mu labari ne dangane da Ibrahimul Khalil alaihi salatu wassalam Annabi Ibrahimu alaihi salam Allah ya ce mana wa id qala Ibrahim bi mana wazkur id qala Ibrahim ka tuna lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗa li abihi ga babansa azar wato azar to wane ne azar kuma wane ne abihi waɗansu suka ce abun daban-daban ne suka ce azara ba shine sunan baban annabi ibrahim ba saboda asalin wato annabi ibrahim sunan babansa tare. to yaya kuma za a ce azara anan don haka ba babansa ba ne wani ne dai daban ko babbansa ko kakansa ko wani dai an fahimci wannan suka ce saboda ai malaman tarihi da littattafan baya ba su nuna cewa sunan mahaifin annabi ibrahim shine azara ba amma al'imamu tabari imamul mufassirin ibn jaririn tabari yake cewa wasu anna isma abihi azar ya ce abin da ya fi daidai shine ba wani kwane-kwane sunan babansa azara wannan maganar ita ce kuma maganar da ibnu kathir a cikin tafsirinsa ya tsaya a kanta da kuma mafi yawa daga cikin malaman tafsiri na sunna an gane ko ya ce wa hadar ladi kalahu jayyidun kawi ya ce abinda wato al'imamu tabari ya faɗa magana ce ta daidai kuma magana ce mai ƙarfi saboda shi Ibn jarir ya ƙara da cewa wa ya kunu lahu isman ai ba laifi bane ma a ce na da suna biyu in ku an ce dole kuma sai mun yarda da naku mun yarda sunan babansa tarih a tarihi sunan babansa azara alqur'ani shikenan yace kamali kathirin minan nas kamar yadda mutane da yawa suna da suna biyu Allah ya ce wa ma Muhammadun illa rasul kowa san wane ne wannan Muhammadu? kuma Allah ya ce mubashiran bi rasulin ya ati min ba ismuhu Ahmad kowa san Ahmad da Muhammad sunaye biyu ne amma na mutum daya don haka menene laifi yace au yakuna lahu laqaban ko kuma ya zama sunansa wato ɗayan sunansa ɗayan kuma lakabi kuma duk shine kamar yadda za a ce abubakar kowa san wane ne abubakar kuma an ce abdullahi ibn abi kuhafa duk shine an ce umar shine an ce abu hafs shine in an ce usman shine an ce zunnurain shine an gane ko to menene laifi a ciki yace don haka in kun ce dole mu tabbatar da naku shikenan mun tabbatar sunan sunan babansa tarih a tarihi sunan babansa azara alqur'ani menene laifi wasu malaman masu suka zafi suka ce ba wani tare sunan babansa azara saboda abin da Allah ya faɗa Alƙur'ani. Allah ce Alƙur'ani ya zo ne wa muhaiminan alaihi don ya shafi duk abin da yake baya ya Allah zai ce abihi kuma ku zo ku ce abuhu ghairu ghairu azar abuhu fulan ghairu azar yace wannan ba ta yi ba jama'a an fahimta za ka duk wani kame kame abin da yasa na faɗi wannan shine tafsirin yan bidi'a suna so su isa can wani wuri ne ko ta manufa da suke so ba wai suna lullubewa ne za su ce ai ba babansa ba ne azara me yasa ba babansa bane azara saboda in sun ce babansa ne azara kowa ya san azara ya shiga yana wuta to ta za a ce baban annabi kuma yana wuta akwai wani abin da suke so su faɗa bara mu faɗa ba nan amma dai baban annabi ibrahim ne yadda allah ya faɗa kuma tabbas yana wuta allah ne shiriya da bata duk suna hannun Allah Allah ne yake shirye da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama don haka ko da mahaifin annabi ne yana iya zama shi yana kafiri ɗansa kuma yana shiryarwa zuwa aljanna ai Allah ce yukhrijul hayya minal mayyit shi ce kuma ya haifi rayayye menene laifi a ciki Allah ba zai iya bane ya iya kuma yayi da yawa ba. Allah ya ce ya gaya wa babansa cewa a tattafi da asnaman aliha shi yanzu kai wato asnam wato yanzu gumaka su ne za ka ɗauke su a matsayin alihatan ta abudu hamin dunillah su ne za ka bauta musu kuma bayan Allah ya ce inni a raka wa kaumaka fi dalalin mubin ya ce ni kan ina ganin ka da kai da mutanen ka kuna cikin bata abinda yake kara tabbatar da cewa lallai azara shine babansa da ake nufi haka ne Allah ya nuna mana cikin alkur'ani cewa babansa zai shiga wuta to kuma nan ba azaran an ce a ƙarshe ya ce masa yana bautan gunki to menene saboda na cikin suratu maryam shi ba a faɗi sunan ba amma an ce ubansa shi ma ka yarda da cewa kuma uba ne Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana akan annabi Ibrahim alaihi salam ya ce mana iz qala abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a shine ata'budu asnaman alaha menene ya bambanci a ciki an fahimta kuma yace masa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ka lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budi shaytan wannan la ta'budi shaytan shine ma'anan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin saboda haka bayan da zaka yi ka kautar da wannan ma'anar cewa annabi Ibrahim ne yake magana da ubansa mahaifi kuma Allah madaukakin sarki ya ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min duk Allah yana ce abihi an gane wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa qaula ibrahima li abihi duk wannan abihi nan kwa san mai ma'anan abihi in an fada an fahimci wannan ko Sanabin da yake kara tabbatar da wannan shine hadisin da yake cikin sahih bukhari daga abu hurairah Allah ya kara yarda gare shi Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce yalka ibrahimu abahu azara yawmal qiyamati ce ranar kiyama annabi ibrahimu zai haɗu da babansa azara wa ala wajihi azara kakaratun wa gabaratun shi kuma azara lokacin akwai alaman tarhakuha qatara da Allah yake faɗa. da ganin shi ka shi a cikin wulakanci da zilla sannan kuma gashi nan yi futu-futu da Allah madaukin sarki yake cewa abun nan wujuhun yawma idin alaiha ghabara to zaka zai ganshi a haka sai ce da sai annabi ibrahim ya ce da shi alam aqul laka la ta'sini ka manta da yadda muka yi da kai a duniya nayi nayi da kai cewa yi ka bi ni karka saba mu yanzu shi ka saba mu sai rinka ce nayi da na sani yanzu kan ka umurce ni duk abin da kake so zan bi annabi ibrahim yana cikin wannan sai ya daga kansa yana cewa ubangiji ya ubangiji kamun alkawari na yi addu'a na ce wala mai yawma yub'athun karka wulakanta ni ranar kiyama to yau ga ranar kiyama karka wulakanta ni ka amsa addu'a ta akan babana annabi ibrahim sai a ce masa wawa ya gani yana wawa sai ga an cafke uban kawai an jefa shi a wuta saboda haka shiriya ta hanyar da ta kai mutum aljanna ba a hannun annabawa take ba shiriya tana hannun allah ne laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha in dai hidayatu tawfiq sai dai hidayatu irshad shine annabawa za su yi wa innaka latahdi ila siratil mustaqim wa likulli qaumin had kai ta wa'azi kai ta shiryarwa shine naka amma ka in kai wa'azin za a karba wannan kuma na Allah ne Allah ya sa mu dace shine Allah ya ce mana wa kadhalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ard kamar haka ne muke nuna wa annabi ibrahim malakut mai manan al-malakut malakut nan ma'akudun ne min al-mulk amma mubalaga ne na mulk ɗin a larabci an saba abun za a yi mubalagansa al-mulk sai a ce malakut an gane ko kamar yadda allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin alƙur'ani cewa awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqa wa ma khalaqa Allahu min shay'in wa an wa an ata an yakuna qad takaraba ajalukum to haka kuma tagut mubalaga ne na atari wanda ya wuce gona da iri yayi tsanani sai a ce masa tagut sunan shaytan kenan da sunan waɗanda ubidat min dunillah an gane kamar yadda ake ce ragabut da arrahabut a wajen ragabatu da arrahaba to wannan du'a larabci ala wazini fa'alul malakut an gane don fa'alul kenan don ma'anansa shine wato ma tahtawihi samawati wal ardu min al mulki al azim abubuwa na ba mamaki da suke nuna mulkin Allah da yanda yake gudanar da sammai da ƙasa kasan san mu muna ganin abubuwa kaɗan ne kawai daga cikin ayoyin Allah amma annabawan Allah suna ganin masu girman kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya ga manya manya to irin waɗannan manya manyan ne Allah ya nuna wa annabi Ibrahim wasu daga ciki yanda Allah yake gudanar da mulkin sama da ƙasa ai kai yanzu kana ganin abubuwa ne amma yaya Allah yake baka sani ba yanzu annabi Ibrahim alaihi salam ya tambayi ubangiji ya ce rabbi arini kaifa tuhil mauta Allah ka nuna mun yanda kake rayar da matacce sai Allah ya nuna masa yace fa kun arba'atan min al tayr fasurhunna ilayk Allah ya gwada mata experimentally ya gina ya gina yunku ya gina tsuntsaye sannan ya yanka su gunduwa gunduwa da su ya watsa su thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'an ya watsa su akan duwatsu thumma du'uhunna sannan ya ce ku zo ya dauki fiffiken wannan da kafar wancan da kan wancan na hudun ya kwakwaba su ya warga sai sa a wannan dutsen sai sake kwakwa ya bi gashin wannan ya hada da na wannan ya dauki hanji wannan ya raba biyu kai rabi can gadi ya rarraba su haka Allah ce sun mad'uhunna sannan ka ce musu ku zo ya ati na kasa a yara su zo da sauri su haɗe kowanne ya koma cikin gangan jikinsa kaga wannan shine malakutus samawati wal ya ga abin mamaki yanda Allah yake kai baka taba ganin irin wannan ba wal yakuna minal mukinin Allah ya mata haka ne don ya zama daga cikin masu tabbas masu ne akan Allah madaukakin sarki shine ta tahaqqal ibadata wahdahu ne sharika Shi ne kaɗai wanda ya cancanci abota masa ba wani abin bauta bisa cancanta sai shi wal yakuna min al wasu malamai suka ce wannan wawun din za'ida ce ai nuri ibrahim malakuta samatu al-ardi li yakuna min al don wannan lamun din ta zama ta ta'aliliya wasu kuma suka ce wannan wawun din tana aiki an gane kamar kamar ƙarin adafi ne an gane wawun din wa kadhalika nuri ibrahima mun nuna masa sannan kuma waliyakuna minal muqinina kuma lalle annabi ibrahim ana daɗa ƙarawa ne cewa lalle kuma annabi ibrahim don ya zama cikin kamar yadda allah ya ce wa kadhalika nufassilul ayati wa litattabina sabilul mujrimin to shine allah yake cewa falamma janna alaihi layli to wani lokaci annabi ibrahim alaihi salam yana so ya nuna wa mutanensa hanyoyi ne na wa'azi saboda annabi ibrahim wato kamar makaranta ce wanda kowa zai shige ta wajen koyon da'awa makaranta ce wanda manzan allah ma sallallahu sallama a ita allah ya ce ya koyi yadda za a yi da'awa da kuma tsayawa akan tauhidi an gane ko allah ya ce na sanya ka ka bi hanyar annabi Ibrahim hanifan an ittabi millata Ibrahim hanifan sai Allah ce kuma ittabi'u millata Ibrahim hanifan duk mukan mu Allah ce mu yi wannan to ɗaya daga cikin hanyoyin da awana annabi Ibrahim shine hanyar munazara shine annabi Ibrahim wata rana sai ya tara mutanensa Mutanensa nan waɗansu suna bautan wato abubuwa a ƙasa kamar itatuwa da suke sassakawa kamar duwatsu da suke sassakawa a matsayin asnaman Alihata, ga kuma masu bautan rana ga masu bautan wata ga masu bautan taurari waɗanda suke bautan gumaka sai ya musu nasu kamar yadda Allah bayani a suratul anbiya abin da ya musu shine sai da ya bari an fito za a tafi ana cikin tafiya faƙala inni sakim sai ce ni ban da lafiya fatawallau an humu mujibirin suka tafi suka bar shi sai ya zauna akan bai da lafiya sai Allah ya ce mana a suratul anbiya'i sai ya je wurin allolinsu da ya je wajen allolinsu faja'alahum juzadan ya tattare su gunduwa gunduwa illa kabira lahum sai bar babban la'allahum ilaihi yarji'un don su dawo a zo a yi magana suna dawowa suka fara hayaniya man fa'ala hadha bi alihatina waye zai zo ya sare allolin mu min az zalimin wannan azzalimin sai wadan suka ce ka amma fa muna jin akwai ni yana yawan sukan allolin yana cewa a naman asnaman aliha yana yawan cewa waɗannan ne za a bauta musu fa'atu bihi ala ayin sai aka ce a kira shi aka zo aka bashi fair hearing an tafi hal ta hada bi alihatina kai kai wannan aikin sai ce a yaza ku ce ni kuma bal fa'ala uka bi ruhum hada ga babban anan sai a tambaye shi fasalu mu in kanu ku ko ku tambaye shi me ya faru da su shi aka sare su shi ba a sare shi ba ko su ku tambaye su me ya same su ga babba ciwo aka sare su kadai wa taba su babban ne ko wani ne fasaluhum ku tambaye su ai su ne kamata ku bayyana ku kira ni sai suka rikice laƙar alimta ma iya yantiqun kai kazan ba iya magana ba ya raga can mu tambaye su sai ce ah, a to kun faɗi nan. afa ta duna min duni yanzu sai ku bauta wanda baya ji baya gani sai fara wa'azi kun gani hanyar da ya biyo da su inda har kawai zai zai ce musu ku daina bauta za su ce abinda iyayen mu suke kai din shine sai nuna musu wannan ai practice kuma ya bi akan theory to ɗaya daga cikin hanyoyin shine nan kuma shine yake ce musu shikenan ku biyo ni mu bauta wa taurarin ba kun ce taurari ba ku zo mu je wa mu bauta wa taurari aka shiga cikin ana ganin tauraro masu bauta suna ta yi can sai taurarin suka bata kuma sai ce eh, to yanzu za ku tattara kanku ku daina bautan kuma la uhibbul afil na so abota wa abin da yake perpetual permanent taurari ba ba permanent bane in aka yi abu yana iya rufe su ku bar na ku gaba ɗaya mu je wajen masu wata sai aka je wajen masu wata ai nasu yafi yafi na tauraro ko aka je wajen masu wata hada rabbi wannan ne ko eh to shike ana cikin yana cikin sai wata ya bata in ka zo ranar daya biyu ga wata ga yawa babu da ka dai ka gani ma babu komi ba haske kai mutane in fa ba mu shiryo ba Allah bai an dai in dai Allah bai shirye da mu ba to mu bata mu je mu bi na masu rana rana ta fi ita kullum tana nan aka je aka fara na rana ita ma afalat ita ma in dare sai ta bata kuma sai a koma duk su ma dole a tattara a daina sai ce kai jama'a ya kamata duk waɗannan abubuwan a bar su inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan mu tsaya akan wanda shi ya halicci sammai da kasai da waɗannan abubuwan wanda shi baya mutuwa wanda shi baya bacewa an fahimta to su kuma wannan abubuwan gaskiya ba su musu daɗi ba <clears throat> shi suka ce za a ɗauki mataki a sa? to kafin a zo kan matakin shine ne abinda Allah maɗaukin sarki ke gaya mana a nan cewa falamma janna alaihin lailu yayin da dare bi ma'ana abin nan gashahul layl wa ghattahu wa satarahu lokacin da dare ya rufe wuri da a kaukaban ai najman Kala hada rabbi sai ce wannan ne ubangiji na nan malamai sun yi sabani cewa shin wannan ya ce hada rabbi innan nazaran ne ko munazarata wato ya faɗa ne akan za a yi bincike ne kun gane kamar za a yi wani experimental survey don a gane cewa wane ne ubangijin gaskiya hadda shi a cikin wanda suke neman hanyar gaskiya haka wasu suka ce ibnu jarir ma ya karfafa wannan Ya ce saboda aishi da kansa ya ce, la in lam da rabbi in fa Allah bai shirin da ni ba kenan da gaske cewa yazo ha zara bi wannan ne ubangiji na da ni da ku mu gwada sai da ya bata sai ce ba ma son wannan kun fahimta wasu kuma suka ce a a <clears throat> qala hada rabbi takadirin sa kamar an yi hadafin wato hamzatu listifam a hada rabbi wane ne ubangiji na kuka ce ko an fahimta to bari mu gwada wato a yayin yin debate kun ga kuma hanyoyi na debate da argument ai suna da yawa yanda zaka kayar da abokin hamayyarka don haka sai ya ce musu don mu gwada da ku mu ɗauka let's say shine ubangiji amma ba wai ya ce wannan ne ubangiji na saboda faɗar wannan kalmar shirka ne ai an gane wannan maganar sai suka ce wannan ya fi karfi kuma lallai wannan ya fi karfi saboda dalilai da yawa da suke nuna annabi ibrahim alaihi ba zai zo ya ce wannan ne ubangijinsa wai don saboda yana neman mutanensa su shirya har ya jingina kansa ga shirka dalili na farko shine Allah ya gaya mana alkur'ani cewa annabi ibrahim bai taba shirka ba Allah ce wa ma kana minal mushrikin ada bai taba shirka ba wa lam yaku minal mushrikin bai taba yi ba kuma Allah ce tun farko ma shi akan daidai yake wala kad atayna ibrahima rushdahu min qablu tun da ma haka yake dalili na ɗaya kenan dalili na biyu shine ai a cikin shi da kansa annabi ban ya zo ya ce shi baya shirka bayan Allah ya bada shaida a kansa sura cikin nan suran a can gaba ai ya ce qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun sannan a ƙarshe ya ce wa ma ana minal mushrikin to tunda shi ya ce haka kaza, ba za ka jirgina masa kuma ka ce wa yayi haka da niyan shirka bane dalili na uku shine wanda kamar da Muhammad al-Amin Shantiti yake cewa cikin tafsirin Adwaul Bayan yake cewa ai tartibin da Allah yayi na wa kadhalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin falamma janna a al-layl Ya ce wannan fa'un ɗin na tartibi da Allah ya haɗa ya nuna wali ya min minal muqinin annabi bayan an nuna masa ayoyin Allah ya riga ya samu kini ya tabbatar sai falamma kaga bayan da zaka yi karaba su don haka yana cikin tabbas ne kuma zai ce hada rabbi yana shakka kaga ba shakka bane dalili na gaba shine cewa Allah madaukakin sarki ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi wannan hujjoji ne da aka bada annabi ibrahim ta yaya an shi hujja don ya munazara da su kai kuma zaka zo ka ce shi da kansa ya yarda da su ne ya yace ha ba rabbi kaga ɗaya daga cikin hujjojin da ya bi ne wajen kayar da su don haka dai zance wanda za a karɓa shi ne cewa annabi ibrahim yana yi ne wato sifatil munazara ko kuma bi suratul fi abun ala suratul munazara kamar yana yana yana yana yana musayan yawu ne da su kuma hanya ce ta argument don ya tabbatar musu da gaskiya Allah ya ce ya ga wata ma ya haka ba bazigan bi ma'ana tali'an Kala hadha rabbi falamma afala bi ma'ana falamma zahaba wa ghaba qala la illam yahdini rabbi la akulanna min al-qawmi ad-dallin falamma la ash-shamsa bazighatan bi ma'ana tali'atan Kala hadha rabbi me yasa bai ce hadihi rabbi ba bi ma'ana hadal al-mazkur ko hadha alladhi ittakhadtumuhu ilahan rabbi hada akbar bai ce hadihi ba an gane eh, abin nan shine al-imamul kisa'i da wasu cikin malaman larabci suka ce takadirinsa hada tali'u ko hada alladhi za'amtumuhu hada ko kuma hada baziu akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun inni wajjahtu wajihi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan ni na fuskantar da fuska ta ce kadai zuwa ga ubangijin da ya kage halittar sammai da kasa hanifan ina mai wato karkata daga kafirci <clears throat> da daidaita zuwa imani da tauhidi wa ma ana minal mushrikin kuma ni da dai ban zama cikin mushrikai ba fa'idodin da zamu fahimta cikin na ayoyi da muka karanta cikin qul anad'u min dunillah mun fahimci cewa Allah maɗaukakin sarki kullum yana tabbatar mana da tauhidi da muhimmancinsa a cikin Alƙur'ani. da ka mu riko da tauhidi duk waɗannan ayoyin da kuma surar gaba ɗaya abin da take koyar da mu kenan don mu gane muhimmancin sa ana ta yawan maimaitawa Allah ubangiji ya ba mu tauhidi daga cikin muna fahimtar cewa duk abin da ba Allah ba ba zai iya cutar da kai komi ba ko da kayi fatali da shi don haka masu shirka da masu wane ne da dukkansu ba za su iya cutar da kai da komi ba duk abdurru wan naf'u duka yana wurin Allah ma la yanfa'una wala yadurruna kamar yadda Allah ya ce anan sannan daga cikin muna fahimtar cewa duk wanda ya bi hanyar shirka to wani ya bi hanyar shaitan wanda ya bi hanyar tauhidi kuma ya bi hanyar Allah saboda Allah ce kalla kallabi tahwatu shayatin bayan nan kuma yake ce kul inna hudallahi huwal huda baka hanyar tauhidi ita ce hanyar Allah hanyar shirka kuma hanyar shaitan ce sannan daga cikin muna fahimtar cewa dole ne mu ci gaba da zama akan musulunci har mu mutu wa umirna li muslima li rabbil alamin musulunci ubarni ne daga Allah kuma duk wanda bai yi musulunci ba to Allah bai sa shi ba kowane addini ne don Allah ce wa umirna li muslima kowa an umurce shi da musulunci ne wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din sannan kuma wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin sannan muna fahimtar muhimmancin sallah addinin musulunci baya tsayuwa sai da sallah don Allah ce wa umirna li muslima li rabbil alamin wa an aqimu salata ana samun ka shiga musulunci to ka fara sallah in babu sallah to musuluncin ka yana Wata wattaquhu muna gane muhimmancin takawa takawa ita ce ginshiki akan dukkan waɗansu abuwa na ɗa'ar Allah saboda takawa Allah ya sa mu yi azumi kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kuma wannan takawar ita ce asalin abin shiga aljanna in muka same ta to mun shiga za mu samu shiga aljanna tilkal jannatu lati nurisu min min ibadina man kana taqiya sannan muna fahimta cikin waɗannan ayoyi cewa wato Allah yana razanar da mu akan tashin kiyama wa yawma yaqulu kun fayakun ranar da bamu san shi ba ranar da Allah zai ce ya kasance kuma sai ya kasance kuma mu ji tsoron abin da zai faru a ranar da Allah kwatsam zai ce wa mala'ika ya busa kaho kuma ya busa kahon Allah kuma ya san abin da muke na bayyane da wanda muke a koye kamar da ya ce alimin wa shahada yana daga cikin abin da muke fahimta cikin waɗannan ayoyi cewa annabi ibrahimu alaihi salam gwarzo ne daga cikin gwarazan bayin Allah waɗanda suka yi abin a zo a gani wanda kullum ya zama abin alfahari ga duk wani mai imani ya yi koyi da su shi yasa Allah maɗaukin sarki yake yawan kamana labarin annabi Ibrahim Allah ce wa yi ibrahimu Ibrahim li abihi azar sannan muna fahimta a cikin waɗannan ayoyi cewa wato annabi ibrahim wato in ka fara wa'azi to ana farawa daga gida ne shi yasa annabi ibrahim ya fara da babansa don ka fara gyara na gida kamar yadda Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashirataka al-aqrabin sannan kuma in an zo wa'azi yana nuna mana cewa an zo maganar shirka ba a ɓoye-ɓoye a fili ake nuna cewa shirka ɓata ce ba a yin lalama ba in mutum yana ɗan wani laifi zaka bi shi a hankali amma mutum yana shirka da zafi ake masa a nuna masa hadarin kuma nuna masa cewa ɓata ce saboda haka duk waɗanda suke cewa malaman suna suna kaushin harshe wajen magana akan shirka sun koya ne daga annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce babansa inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin sannan muna fahimta cikin waɗannan ayoyi cewa annabi ibrahimu alaihi salam ya san abubuwa da yawa na ilimin da ubangiji ya sanar da shi na malakutar samawati wal ard wanda kuma yawan abin da ka sani na ayoyin Allah yawan yanda yake ƙara maka imani wanda yasa annabi ibrahim alaihi salam ya gawurta ya nisa a cikin imani da har Allah ya kira shi umma inna ibrahima kana umma kuma har Allah ya dauke shi a matsayin khalil wa takadallahu ibrahima khalila muna ganewa a cikin waɗannan ayoyi cewa yana daga cikin hanyoyi na da'awa shine hanyoyi irin na munazara shine hanyoyi irin na da zaka nuna wa mutum cewa abin da yake kai mummuna ne amma ta hanyar bashi misali yanzu tauraro kake bautawa to in tauraro ne ga kaza kaza kaza wannan hanyar da annabi ibrahim ya bi ya halatta mutum ya iya bi a matsayinsa na jagora wajen koya wa mutane harka ta da'awa da yadda ake shirya da mutane wato uslubul ta fi da'wa sannan karshe muna gane cewa duk girman mutum mika wuyansa gaban Allah shine fitansa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yafi kowa jin tsoron Allah a duniya ana atqakum lillahi wa akhshakum lahu girman san shine yawan kaskantar da kai kuma gaban Allah haka annabi ibrahim nan yace inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan haka yawan girman mutum yawan kasancewansa bawa kasa kasa a gaban Allah shi yasa suka tashi haka kuskure ne mutum ya dauki annabawa ya basu matsayin ubangiji duk yadda darajarsu take din yawan ƙasƙancin kaskancin su gaban ubangiji yawan yanda kuma darajarsu su take jama'a an fahimta abinda muka faɗa daidai cikin waɗannan Allah ya bamu lada ya samu aiki da su kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah